وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة ساكي هدوى أولا ساتية ترانا الحميد يومنا الشرنق وتر رمضان هجرة من الله صلى الله عليه وسلم shekara dubu ɗaya da da da ɗari hudu arba'in shida, wanda ya daidai da ashirin ga watan uku shekara ta da da biyar mun haɗu kamar yadda muka saba a wannan farfajiya na makarantar alfaruk islamic academy da ke nan unguwar dosa cikin garin kaduna domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da kuma karatun littafin umdatul mar'a na dr adi allah ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da aiki da shi allah ya sa abin da muke karantawa zama hujja ne a gare mu ba hujja a kanmu ba don gai kafin mu shiga cikin tafsiri akwai tambayoyi guda biyu da kuka rubuto ko akwai takardu guda biyu da suke dauke da tambayoyi guda uku za mu amsa su a takaice na farko tana cewa ne assalamu alaikum malam dan Allah wai idan mutum ya sallan asham da shafa'i da wuturi eh, wai baya halasta ya tashi da dare yayi sallan nafila sai dai yayi addu'a da karatu amma ban da sallah wai an ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam baya yi don Allah ne ne gaskiya to abin da kenan shine a idan mutum yayi shafa'i da wuturi to ya rufe asalin wato sallarsa ta dare musamman a Ramadan da kika faɗa duk sanda mutum yayi wuturi to sallah ita ce ake sawa ta ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku sanya sallan ku wuturi ya zanto shine sallan ku na ƙarshe da kuke yi a cikin yini sannan idan kin bi liman ne ake sallah tare da ke ko ba ki tashi kin sake yin nafila da dare ba kina da cikakken ladan wanda ya sallan dare haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce man salla al imam hatta yansari. duk mutumin da ya salla tare da liman bai tashi ya tafi ba ba ai raka'a biyu ya fita ba ko ai hudu ya fita ko ai takwas ya tashi ya fita hatta yansari har sai da liman ya idar shi ma yana nan kutiba lahu baqiyatu laylatihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a rubuta masa ladan sauran daransa gaba daya da sunan wanda yake sallah za a baka ladan sallah har zuwa fitowan alfijir wannan shine abin da ya tabbata a cikin hadisin da Imam Muslim ya fitar hadisin Abi Dharr ko Abi Dahda ɗaya daga cikin su da ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi ce law taqaltana ya manzo Allah sallallahu alaihi ina ma da kai ta mana sallah har sai alfijir ya kusa fitowa baka daina mana tahajjudi da da tarawihi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ai duk wanda ya salla tare da liman ya tsaya aka gama da shi bai tashi ya tafi ba to za a ta rubuta masa ladan yana yin sallah har sai alfijir ya fito ko da ba sallan yake yi ba wannan hadisi ne ingantacce kuma yana da cikin falalan Allah akan bayinsa to sai abu na biyu shine mutum zai iya tashi din ya ambaci Allah ko kuma ya ƙara yin wasu nafilfila malamai ba su haramta wanda ya sallah har aka yi wuturi da shi an jima ya tashi ya sake yin wasu nafilfili ba sai dai abin da aka hana shi shine maimaita wuturi din saboda hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la witrana fil layli babu wuturi biyu a dare ɗaya. sannan kuma batun cewa wai in ka tashi za ka iya karya wancan wutar ka ƙara yin wata guda ɗaya ta juna da wancan kai da jin wannan makasan <laughs> bai dace da shari'a ba so da haka mutum zai iya tashi ya na filfili amma da sharaɗi ya maimaita wuturi idan kuma ya shagalci da karatun ƙur'ani da ambatan Allah da istighfari da salata annabi sallallahu shi ma bai laifi ba yana nan da yana da ladan sallar shi na tun ɗazu da aka yi tare da liman tana bin shi ina fata mun fahimci wannan wanda muka yi karatun sifatin salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na malam Usaimin in ba ku manta ba ya kawo wannan matsalar za ku yi tuna hmm, ya kawo wannan matsalar cikakkiyar ta yi bayani sosai akai malam Usaimin sannan kuma a ciki in ba ku manta ba mun karanta shi da ku yana nan a darasi ina ga yanzu darasi ya fi kusan 20 a littafin da ishe darasi kusan 28 nake ga yi da wuraren darasi na sha ɗin nan in ban kuskure ba yana nan mun yi magana inda mala ya kawo batun cewa da hadisi da dalilai na shari'a da ke nuna za ka iya tashi kai na nafilan amma da sharaɗi karka maimaita wuturi wannan shi ne gaskiya abin da ni na sanya iya abin da Allah ya sanar da ni sai tambayar ta biyu ta ce don Allah wai idan mutum yana bin liman sallah to bai halasta ya yi karatun sallah eh idan kina nufin a bayyane ne za ki karatu ya yi. liman na karatu kina mamu ke ma kina karatu to ga su hajjoyi can a baya suna to duk sun dauke mu hankali Allah ya baku hakuri mama ah jama'a kun fahimta to bayan halasta liman yana karatu kai ma mamu kana daga sauti kana be shi da karatu amma wannan baya hana ta malamai suka ce mafi karanci ka karanta suratul fatiha ko da ko a cikin ranka ne so da wasu malamai suna aiki da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab ko man lam yaqra bi ummul kitab duk mutumin da bai karanta fatiha a sallah ba to ba shi da sallah inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to saboda haka idan kina nufin bayyana karatu ne jahariyan liman na yi kina yi kamar yadda zaka gan ka je Saudiya yan wuraren Bangladesh nan da sauransu zaka ji da karfi liman na yi suna bi in ka je indiya duk za ka ga irin waɗannan da yawa mu a nan galibi dai ba fayi yi ba to wannan ba a hana kiki karatu a zuci ba na daga musamman suratul fatiha ko abin da Allah ya sauƙaƙe miki dan kina bin liman amma ki bayyana karatun ki kina yi liman na yi a banai wannan gaskiya da gaske ne bai halarta ba Allah ya datar da mu mai tambaya ta ƙarshe cewa take assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. malam Allah ya ƙara basira ya ƙara kare mana ku amin ya kare mu baki ɗaya ya kuma ƙara kaifin basira amin malam idan mutum yana azumi aka yi mishi ƙarin ruwa ya azumin shi yake shin azumin shi ya karye ko kuma yana nan Allah ya taimaka ya ƙara basira ya ƙara tsoron zai ƙara tsawon kwana amin ya rabbal alamin a duk abin da zai ɗauki matsayin abinci a babin ƙarin ruwa ko allura in dai yana aikin da abinci yake yi to ne na kare abinci amma idan baya aikin da abinci yake yi a jikin ɗan adam da sunan mutum kamar akwai drip ɗin da aka samu mutum ƙarin ruwa ne da aka jana ko bai ci abinci ba ba matsala saboda akwai abin da zai gina jikinsa ya zamu tagazzi an ciyar da shi ta wata hanya ta daban to wannan shine ke karya azumi amma tsoron kawai a yi ma mutum ƙarin ruwa saboda bai da ƙarfi a jiki ko bai da lafiya amma ba magani ne da ke ɗaukan hukuncin irin ya sa ƙarfi a jikin da abinci ke sawa ba malamai suka ce wannan babu laifi a cikinsa mun karanta littafin sharhu fada'ilu shahar ramadan siyam ramadan ko da na malam usaimi malam bin baz Allah ya ji kansa da rahama sharhin malam usaimi mun yi dauran wannan ina ga shekara biyu baya da suka wuce sau da aka ya kawo waɗannan hukunce-hukunce din na yin amai kamar wanda kuka tambaya a baya da na yin allura da makamantansu abinda malamai suka tafi a kai in dai alluran ba tana ɗaukar hukuncin abinci ba ne to ba laifi idan an yi ma mutum amma idan tana ɗaukar hukuncin abinci to wannan yana karya azumi sannan kuma idan har ya kama za a yi ma mutum to ya haƙura ya ajiye azumin ya nemi lafiya shi ya fi Allah ta'ala ya yi uzuri ga mutanen da suke matafiya ko wanda suke asalin marasa lafiya wa in kuntum ala safarin aw kuntum marda ko haka Allah ya ce idan kuna halin tafiya ko kuna halin rashin lafiya a gaba Allah ya ce fa'iddatun min ayyamin ukhra kurama a wasu kwanaki na daban ba burgewa bane mutum bai da lafiya ya matsa ma kansa sai yayi azumi burgewan shine ka ajiye azumin ka samu lafiya karama azumin wannan shi yafi dacewa da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya dace da mu za mu tashi aya ta hudu a cikin suratul talaq aran ne Allah ya ce a'udhu billahi darasi na nawa ne ne. wannan shine darasin mu na goma ko na'am aran bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحبن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا نعم ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ما شاء الله بارك الله فيك الله سبحانه وتعالى yace wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yahid wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'na hamlahun wa man yattaqi Allah yaj'al lahu min amrihi yusra ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويؤلم lahu أجره Allah subhanahu wata'ala ya ce waɗanda suka ɗebe ƙauna ta yin al'ada daga matanku shine wallahi ya isna min al-mahidi min nisa'ikum matan da aka yanke ƙaunan asalin wato yin al'adansu daga matanku saboda tsufa na shekaru ah, min nisa'ikum in irtabtum faidatuhunna thalathatu ashhurin ko mm. waɗanda kuka waɗanda kuma suka ɗebe ƙauna ta yin al'ada daga cikin matanku idan kun yi kokonto to iddansu wata uku ne da kuma waɗanda ba su taɓa yin al'ada ba mata masu ciki kuma wato ƙarewar iddansu ita ce haita abin da ke cikinsu ma'ana haita wannan ciki da suke ɗauke da shi <clears throat> duk kuma wanda yake a dokokin Allah to zai san Allah zai sanya masa sauki game da al'amuransa wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa a gaba sai ya ce zalika amrullahi anzalahu ilaykum wannan shine hukuncin Allah da ya saukar da shi a gare ku wa man yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah to yu'azzim uh, yukaffir anhu sayyi'atihi Allah malakucin sarki zai kankare masa asalin wato zunubansa wa yu'zim lahu ajra kuma zai girmama masa lada waɗannan ayoyi guda biyu suna magana ne na farko game da mata waɗanda shekarunsu ya kai sun daina al'ada sannan sai mazajensu suka rasu ta ya za su yi idda mace galibi takan kai irin wannan matakin da kanta takan iya ganewa sanda mace za ta kusan al'ada na ƙarshe a rayuwarta wani lokaci za ga al'ada ne wanda zai zuban jini na ban mamaki wanda daga nan ita kuma ta san cewa duk ƙwayayen da ke mahaifarta ta zo ƙarshe a babin haihuwa sannan kuma al'adan ma kansa sai an yi da gaske lokaci da aka ga tana yin sa ma'ana ta riga ta gama sauke nauyin da Allah ta'ala ya ɗora mata na halitta to waɗannan matan idan mazajen su suka mutu ya lafi idda alhalin ya zanto cewa an ba ƙaunar za ta ƙara yin al'ada ma gaba ɗaya La ga lokacin da mace wata ta kai shekara hamsin da ɗoriya kan shiga irin wannan yanayi ɗin daga wannan tazaran galibi arba'in zuwa can ƙarshe zuwa cikin hamsin ko makamantansu gwargwadon yanayin halitta da yanayin wuri yana tasiri ga al'adar mace waɗanda suke yanayin wuri da yake da tsananin zafi za ka tadda matansu suna fara al'ada a kan lokaci fiye da wuraren da ba su da tsananin zafi ɗin to haka nan farawa kuma yana alaƙa da ƙarewa wasu suna riga wasu kaiwa lokacin da suke daina al'ada shi kuma jinin al'ada yana da alfarma mai yawa da yake yi a rayuwa ta mu'amalar mutane na yau da gobe don da shi ake idda da shi ake takaba da shi ake bambance ciki ko rashin sa da makamantansu duk galibi ana amfani da shi a wurin aikin hajji ma kamar yadda muka ji a baya hadisai kusan har guda biyu da suka yi magana a kai to matan da aka sake su ko <clears throat> al'adansu da aka ɗeba tsammanin cewa sun gama al'ada Allah wadakin sarki ce ko aka yi kokonto to waɗannan za su yi al'ada ne na watanni uku a waɗannan ayi guda biyu da muka karanta Allah subhanahu wata'ala ya bayyana iddan wasu nau'ukan mata ne guda uku a cikin matan musulmi mace ta farko ita ce matan da matan da suka manyanta har suka cire tsammani daga yin jinin al'ada akwai matan da sun riga sun san cewa kusan sun riga sun manyanta jini ya riga ko kuma haifar ta riga ta juya duk abin da za ta iya ɗauka da haka nan saura dai ibada da kuma koma zuwa ga Allah idan ana tantama game da iddansu to ya za a yi dama ta ce salasa tukuru ko tsarki jini uku da tsarki uku shi muka karanta a suratul baqara ko magana mafi rinjaye shine mace ta yi ne ta tsarki ta jini uku sannan ta tsarki uku menene bambancin jini uku da tsarki uku ko ta yi jini na uku matukar ba ke wanka ba ba ta fita ba har sai bayan ta yi wanka sannan za a iya tsora mata aure ko za a iya mu'amala na aure da ita ina fata mun fahimci wannan to shine anan <clears throat> Allah subhanahu wataala ke nuna cewa idan an yi tantama game da waɗannan aka ce sai ta yi jini uku to kaga wata har ta mutu kenan tunda ta riga ta gama idda a ta gama al'ada afwan to shine Allah ta'ala ya ce idan ana tantama ko ana da tabbacin saboda tsufa ko makamancansu a ta gama al'ada gaba ɗaya Allah ta'ala ce to a kirga watanni uku a kirga watanni uku idan ya zo a ƙarshen wata ne na musulunci to a yi amfani da watan musulunci idan ana so kuma ana iya cewa to sha biyar ga ashirin ga watan shawwal kaga an samu wata ɗaya ashirin ga watan zilka'ada an samu wata nawa biyu ashirin ga watan bilhijja shi kenan wannan shi ne iddar, sannan kuma sai mace nau'i ta biyu da ayanta ambata ita ce wato mace da take yarinya ce karama yara ƙanana tunda mu a musulunci ana ya halasta a mace aure tun tana karamar yarinya balma mu galibi a bajin haka aka yi lokacin duniya tana da zaman lafiya da kwanciyar hankali da fahimta sai kaga kuma an taso an zauna lafiya lau wanda a yanzu galibi hakan yana yana wahala ko to shine anan Allah subhanahu wataala ya kawo nau'in mace ta biyu ita ce wadda take cikin asalin wato shekaru wanda bata isa yin jinin haila ba irin waɗannan matan idan ya zanto an musu aure su hadda kai ga an sake su duk da wannan Allah subhanahu wata'ala yace su ma iddan wata uku ne kun ga ita ba jini take ba dama bata fara jini ba saboda haka ba za a ce sai an jira har sai ta balaga ta jini uku sannan aurar da ita ba a'a wata uku na cika shi kenan idda ta riga ta cika ina fata mun fahimci wannan to sai nau'in mace ta uku da ayan ce magana a kai su ne matan da aka sake su ko mazajen su suka rasu suka bar su da ciki wadda take dauke da juna biyu kun ga a farko mun samu mace da take da shekaru wanda ba ta al'ada ko na biyu mun samu yarinya wadda ne asalin ba ta kai lokacin al'adanta ba irin waɗannan mun karanta su da ku a cikin littattafai na manta wani littafi ne a nan sulasulan da yace auri mace wadda take haihuwa kuntina hadisin da nan sallallahu ce ku auri matan da suke son ku ko matan da suka iya soyayya sannan kuma suke haihuwa ko alwadudul walud ya malamai sun kawo bayani yadda ake gane macen da take haihuwa wala ta iya tuna inda ai za a gane ne kafin a auren ko ba za a gane yawa na farko mahaifiyarta mahaifiyarta na biyu ba yaya dangi na biyu yar uwarta ta shayarwa ana mata hukunci a babin istihada ne ba kuma ta ba rinka a jama'a wahala muke sha mu samu mu gaya mu babun istihada jinin jinin rashin lafiya a babin macen da jinin bai tsaya mata kwata-kwata wanda gaba ɗaya kullum tana cikin jini ya za a yi a gane tsarkinta shi ne wannan in ba manta ba aka ce a kalli mahaifiyarta ya al'adar mahaifiyarta yake ko ya al'adar wanda aka shayar da ita ciki ɗaya da ita yake wanda ita ba ta da wannan lalura to da ita za a yi mata hukunci Allah ya sa ku rinka muraja yana da amfani kwarai karatu ko idda na ce to Allah ya yafe min kila na kuma yi sahur ba <laughs> ba yi gwa nake je ba eh. <laughs> kuskure tuntuban harshe ne to kun ga mun samu nau'i na farko wanda ta gama al'ada haka ne nau'i ta biyu wanda bata fara ba yarinya karama nau'i ɗauku yanzu ita ce wadda take da juna biyu ana samun mace ana iya samun mace tana da juna biyu tana al'ada amma wannan nadir jiddan wal andaru la yafas wannan sune minority majority kuma carry the board haka ne wanda suke wanda ba suke mace ma galibi tana gane shigan juna biyu a lokacin da ta ga time missing period din ta galibi to zai iya wa mace tana juna biyu tana al'ada amma dai ah, shine abin da yake mafi mafi karanci to idan an samu tana da juna biyu ko ba ta al'ada to ya za gane iddanta wannan ita ce mace ta uku to ita ma wannan iddanta shi ne ita bambancinta da waɗancan biyun dukansu an ce wata uku ne ya cika ko da wanda ba ta al'ada da wanda ba ta fara ba wata uku ne ita kuma wanda take ɗauke da juna biyu to shi ne an yaba an hamlahun shi ne ta sauke wannan juna biyu ma'ana ta haifi duk lokacin da ta haihu idan miji ya rasu yau gobe mace ta haihu ta gama idda kun fahimci magana idan miji ya rasu yau din nan gobe sai ta haihu to shikenan ma'ana ta gama idda akan akan wannan matukar akwai akwai saki da zaran ta haihu ta fita daga idda ko ta kaba duka biyun nan idda shine na na saki ko ta kaba kuma fa na mutuwan miji to duka biyu idan yau miji ya rasu gobe ta haihu shi kenan in yau miji ya suke ta gobe ta haihu shi kenan shi ne abin da ayan take koyarwa lalle wannan ta cika suratun eh, nisa sugura ko kamar yadda malamai suka muka ji a farko Hadithi ya tabbata daga ummu salama Allah ya ya ja a gare ta Ta ce an kashe mijin subai'atul aflamiyya ɗaya ce daga cikin sahabbai mata wannan mata an kashe mijinta alhalin tana da ciki bayan kashe shi sai Allah ta'ala ya sa ta haihu bayan mutuwarta da kwana arba'in da kwana na kwana arba'in sai aka fito neman aurenta a wannan lokaci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya bayar da auren nata ta haihu bayan mutuwar mijinta da kwana da kwana arba'in in yanzu ne kila sai a ta zaginta ko a ce kila ma fa ciki na ciki daga mutuwan miji ko wata biyu ba a yi ba dama dai kawai da akwai abin da ke ranta ba gaskiya ba musulunci bai haramta ba kakku haramta abin da Allah bai haramta idan musulunci ya ce abu kaza bai da kyau to shine bai da kyau amma dan al'adan garin ku ba haka yake ba wannan matsalar ku ce amma ba matsala ce a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan hadisi na ummu salama hadisi ne ingantacce yana cikin sahihul bukhari hadisi na 4909 sannan yana cikin sahihu muslim hadisi na 1484 sannan sannan Allah subhanahu wataala ya sake tabbatar wa mu'mine a cikin wannan aya cewa duk wanda yake a dokokinsa to zai sanya masa sauki game da al'amarinsa ne wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ya yaj'al lahu min amrihi yusra duk wanda ya ji tsoron Allah Allah ne sanya masa asalin wato sauƙi a cikin al'amuransa ko da abin da ya same ka ko wanda ranka baya so ko da abin da ya same ka ranka bai so sai ka ji tsoron Allah a ciki ƙarshen al'amarin sai ka ga Allah ya share maka hawaye da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zai wuce ga wata mata tana gurmusu su akan kabari tana ta ta mutu ta lalace ta shiga uku ta bani ta ina da za ta yi da rayuwanta Allah sallallahu alaihi wasallam ce da ita isbiri wahtasibi ya ke bai baiwar Allah isbiri ya hakuri ha ke ya hakuri abun ba dadi an san ba dadi amma ke ya hakuri ki danna zuciyarki wahtasibi ki nemi ladan ki wurin Allah ma'ana Allah da ya amshe shi zai iya bashi aljanna ke ma ya baki wanda ya fi shi kuma ke ma ya baki aljanna kwada a lahira kun gane hmm. an mata mutuwa ne wani makusancin ta kila miji kila da hadisin bai faɗi wane ne ba a iya wanda na sani Shi ne sai ta ce ma'anar su alaihi wasallam ilaika anni tafi ka rabu da ni rab kyale ni haka ta ce ma'anar su alaihi to shi malinta yana da daɗi da wa'azi in mutum ya ƙi sai ka shiru ka fita harkar shi wa ma alaika illa albalag Allah ya ce ne ka isar ka isar ba sai ka zo kai ma kana kafar mato kai ta bada ka ce duk mutane an in iska an ki daukan ka an a'a ya musu abinda Allah ya ce kyale su lasta alaihim bi musaytir wa ma alaika illa albalag in ka isar ka gama to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya kyale sai ka tiyarsa ya tafi yana tafiya riwaya biyu ne wata riwaya aka ce ɗanta ne riwaya aka ce wani mutum ne ya hango abin da ta yi yana ce ke kin kosan me kika yi ma'ana ka ga halin mata ku kin san wa kika gaya ma wannan magana ta ce waye ce to wallahi annabi ne sallallahu alaihi wasallam kin kosan kin taro ma kenan in ji gari shine sai ta tashi ta tafi ta ce da ta je gidan shi bata ga ko mai gadi guda ɗaya yana gadin sa ba sai masa sallama ta ce da Allah a nema mata izini za ta magana da shi Allah sallallahu ne ya mata izini ta shigo tana shigowa ta ce wallahi ai ban san kai bane manzo Allah ya ma za a yi ni kan ba ma halin ɗan adam ba wallahi na hakura ai hakuri ya zama dole Allah sallallahu alaihi ce da ita as a inda Matil ula haka ba ta amsa yace ai hakuri na nan a dukan farko ka shanye abin na faruwa kika charaf kika ba Allah to shikenan an ci nasara amma kika numfasa ya nuna kina da wayo to an barki da waye sai da yace da kin hakuri ma'ana da kin karba a lokacin da shi kenan to kun ga wannan ita ta yi barin hanyarta amma kuma ku kalli ummu salama wanda ta rawaito wannan hadisin na subai'at al-aslamiyya kun ga ita da mijinta ya rasu abu salama manala sallallahu alaihi wasallam yace mata kice uli kice inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah muke kuma gare shi za mu koma ta faɗa ba tare da ta yi wancan magana ta ce ilaika anni ba nan take ta faɗa abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa da'a shi yasa duk wanda bai koyi yima hadisai da ayoyin annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya ba ran da jarabawa ta zo ba zai iya cin jarabawa sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ki ce Allahumma ajirni fi musibati Allah ka bani ladan wannan musiba ta faɗa wa aqlif li khairan minha ka kuma canza min da abin da ya fi wanda na rasa ka canza min da wanda ya fi abu salama ta faɗa tana kuka sai da ta faɗi wannan ne sannan ta fashe da kuka ta ce wai wani miji ne ya fi abu salama alkhairi ko a doron ƙasa saboda yadda ta san ƙoƙarin shi da tausayin shi da zaman lafiyan da suke da yadda take ƙaunar shi yake ƙaunanta ta ce ba ta san mijin da ya fi abu salama ba a doron ƙasa to menene muhalli shayi ba yana son kawo hadisin har ƙarshen shi ba ne muhalli shahidin shine a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ta aura sai ko ta ga wanda ya fi Abu Salama so trailer dubu miliyan <laughs> ko ba shi ke nan ba yanzu shi kanshi Abu Salama ya dawo duniya sai dai ce ranke dade ta fi karfin shi saboda ta zama ummahatul mu'minin annabi auladul mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum to me muke so mu fitar a nan wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra ummu salama ta bi Allah ta ji tsoron Allah ta yi abin da annabi sallallahu alaihi ya faɗa sai gashi ta mutu a gidan ga shi yanzu nan muka karanta hadisinta alhalin ta fi shekara dubu a kabari da ba annabi ta aura ba bace sa ji tsoriyarta da hajiya ce ita mai rawa da dubun nerori da gwalagwalai wallahi da tuni sun kare ba a ma san waya ci kuɗin ba da dukiya ta tara da tunan karar da ita amma gashi ta bar ilimi a doron ƙasa sai ga ta ana ambatanta ana radiyallahu anha ba mu fita maganin ta ba amma muna taraddi muna roƙon Allah ya roƙe ya ƙara mata yarda da aminci to wannan sakamakon jin tsoron Allah kenan dole zai ji tsoron Allah Allah subhanahu wataala zai bashi mafita a kowane yanayi ku kalli imra'atu fir'aun matan fir'auna asiya ko yanda wani irin azaba ne fir'auna zai mata ba ƙarshe fa tsaga ta biyu aka yi fa dan ranta fa aka yaga ta biyu amma kuma ta ce rabbi ibn li indaka baytan fil jannati ko wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini min alqawmi zalimin karshe sai gashi a zamanin annabi Musa ta rayu amma sai da aka dauko bayanin da aka kawo cikin alqur'ani muna karantawa saboda darajanta da matsayinta kuma Allah ya gina mata gida aljanna tun kafin ta mutu dan sai da aka nuna mata wani apartment wani bangaren gidanta na aljanna kafin a cire mata rai to kun ga wa man yattaqillaha eh. da ta biya ma fir'auna fir'auna yana da arziki fir'auna yana da dukiya fir'auna yana da alfarma irin ta duniya to amma tsoron Allah da ta yi ta ji tsoron Allah ta bi sai gashi Allah ta'ala ya sauƙaƙe ta don duk wanda ya samu aljanna sauƙi ya gama samuwa a gare shi dan haka a cikin waɗannan mun ji cewa Allah kuma ya bayyana musu cewa bayan mutum ya haƙuri Allah zai sauƙaƙe mai al'amuransa ya kuma bayyana ma muminai cewa wannan hukunci da ya ambata na saki da kome da idda hukuncin Allah ne da ya saukar musu ko anzalahu ilaikum hukunci ne na Allah da ya saukar ma muminai dan su sani su kuma yi aiki da abinda Allah subhanahu wata'ala ya saukar su kiyaye dokokinsa da ya kafa musu idan Allah ya kafa doka to baya so a tsallaka mishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala inna kulli malikin hima ala inna hima Allah maharim duk wani sarki yana da iyaka yana da logo area akwai inda in aka je ana ganin fushin sarki ko ke akwai wurin da in aka kai miki ba ki haƙura ko ba haka ba ne haka ne duk ɗan adam yana da irin wannan akwai abin da in aka yi miki a rayuwa to zai wahala ki iya jure shi duk yanda kike da hakuri kuma haka Allah ya halicce mu to Allah subhanahu wa ta'ala shi ma yana da iyakokin da idan aka kai su to ba fa aji da daɗi to shi ne ce abinda ko yake sa Allah ya fusata shi ne a zakewa abinda shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta akwai darussa da za mu ɗauka a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta guda biyu na farko sun shi ne hukunce-hukuncen inda mata waɗanda ba su al'ada saboda manyanta ko kuma wanda suke kanana ne su ko wata lalura da ta sanya jinin hailansu ya yanke ana iya samun wannan wata zai iya yi wa lalura ne Ƙila ko tun da aka yi mata operation ba wai ta yi tsufan da ta daina haihuwa ba kuma ba yarinya ce da bata fara al'ada ba irin wannan zai iya zama ari wani abu ne bijiro kila mace ko an yi accident ko ta faɗi ko tolin haihuwa wani kaza an samu matsalar kaza sai jini sai al'ada da yanke daina zuwa ana samun wannan to irin waɗannan Allah subhanahu ta'ala su ne yake magana a kai wanda take mai irin wannan laluran a wani aji za mu sata iddan wadda tana tsakiyan iddan sai ta samu lalura sai jini ya daina tana yin jinin asali tana yi kun fahimta daga bisani sai wani da lura ya zo ya same ta ya zamto ba ta yin jini ban ji ba na wata uku ne ko da bala a ce a jira har sai ce ciki ta haihu ba an san da lura ne ya zo ya hana ta to irin wannan <clears throat> ah, amma matar da aka matar da aka sake ta bayan tana tana tana kan jinin al'ada to iddanta ita wannan jini uku ne kamar yadda muka ji wanda take cikin jinin ma aka sake ta suka ce za ta kirga da wannan wanda suke ciki kamar yadda Allah ta'ala ya bayani a suratul baqara ina ga ba mu kai kan ayan ba ko wurin maganar saki Da Allah kila a cikin satin nan za mu kai ko kila ma kan su za mu kirka tafsiri sai na biyu shine hukunce hukuncen saki da kome da idda wahayi ne daga Allah Allah ne ce ga yanda za a yi kenan baya halarta ga mace a ce ga yanda Allah ya ce za a ce ba ita ba kuma baya halarta ga namiji ya cutar da mace shine wani azamu talaka ka tana ko fa inna allaha sami'un alim wani namijin mugunta ne zai sake mace ya sa maran shi zai sake ta sai bata ce ta gararan ba sai ta dade sannan maimakon ya sake ta tun da farko ce idda ta jira Allah ya kawo mata wani to amma sai ya riƙe ta ta dade ai ta gwagwagwa da shi Allah ta'ala a can suratul baqara ya ce irin waɗannan mazajen a tsare su ma'ana ai musu tsiye sai sun yi bayani lokacin da na ila'i kenan mutum ya rantsuwan cewa ba zai mu'amalan aure da matansa ba ya rantsa ce ba shi ba matansa wallahi ba zai ƙara mu'amalan aure da ita ba Allah ta'ala ce to an baka dama na wata nawa watanni uku ne ko hudu wata hudu wallahi ya isna min al-mahid ko sauran to wata hudu in ya kai wata hudu dole yi bayani yana da dama kafin wata hudu ya dawo wa matarsa dama ba sakin ta yi ba yana da dama yayi ya dawo don manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi rantsuwa zai nisanci matansa na wani lokaci sai kuma ya samu turbudewa a kafa sai ya haɗin masa da jinya wannan ya sa sai da ya jinya na kusan wata ɗaya shi ne kai wannan kwana ashirin da tara to idan mutum ya zo yadda ayin ƙur'ani ta faɗa ya ce ba zai hulɗa da iyalinsa ba to iyakansa wata hudu ne maximum ƙurewa idan ya dawo fa'in fa'uku fa'in Allah wa furun rahim wa'in azamin tsalaƙa fa'in Allah na alim idan mutum ya dawo kafin wata hudun ya hulɗa da matarsa Allah ya ce to ya yafe mishi abin da ya yi kyau ma'ana Allah yana so ai haka din duk da bai wajabta ba sannan yace wa in azamu talaqa amma idan yayi nufin zai sake ta a ran shi yasa yayi mata haka dan yayi amfani da delay system ko ko delay tactics ake cewa na cewa ya bata mata lokaci ya cutar da ita sannan ya sake ta a ƙarshe Allah ya ce to ka sani ina sane da abin da kake yi kuma zan saka musu wannan shine abin da malamai suke magana a kansa sai fa'idan mu ta uku shine yana daga cikin amfanin takawa gabawa bawa shine samun sauƙi cikin duk al'amuransa idan mutum yana da tsoron Allah to yakan zamto cewa Allah manufacin sarki yana ba mutum sauƙi a cikin duk abin da zai ka ga Allah subhanahu wata'ala ya bai wa annabi Musa mafita a gidan Fir'auna to ya isa ya baka kwanciyar hankalin babu wani bawa da zai iya cutar da kai matuƙar ka ji tsoron Allah rashin sanin wannan yana cutar da mutane da yawa daga cikin cutar wanda yake shine zuwa gidan bokaye da mutane suke mazanmu da matanmu za ka ga mutum hamshakin mai kuɗi ne ko mai karatun boko ko ɗan siyasa sai sanda ya zama abin da ya zama sai ka ga ana cewa to sai fa ka tashi tsaye don wannan kujerar duk wanda ya hauta fama ake yi kaga wannan rashin hankali ne ya aka yi suna kallo ka hau kujerar Aida suna da tasiri tasirin su ma ba zai barka ka hau kujeran ba ina fata mun fahimci wannan sako ka ji mace a zo a ce to kin gafa fa yanda rayuwar nan take fa sai kin yi da gaske akwai wani mai addu'a kamar yankan wuka ko da na ci gobe da nisa amma yanzu dai an canza sunaye a ce kamar yankan wuka ta ce a an fice bai da kai ce to tsaya nan tsaya kallon ruwa kwaɗo ya miki kafa wance ma haka ce ta yi amma da ta miƙa wuya ga yana abinta ya koma asin asin mata sun iya faɗin wannan wai ga yana abinta ya koma asin da asin komai lafiya lau komai na tafiya a duniya ba a duniya ka yana tafiya kuma shine faɗin Allah sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin talala ne mai kaman sake Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man ata arrafan aw kahinan وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم duk wanda ya taka da kafansa ya je gidan boka kahin wasu malamai suka ce shine wanda zai kulla wani abu ya ce a ɗaura, ko a bizne ko a yanka ko a hayaki ko ai kaza kun fahimta wannan kahin mai kullum boto au arraf ko wanda zai duba ya buga ƙasa ko ya kalli tafin hannunki ko ya daga kofi ya kalli cikin kofi ya zubar da ruwa ya kalli kofin ya ce kaza to wannan kun mai sihiri ne wace ce za ta iya tunano mana siffofin da ake gane boka mai sihiri ko da guda uku daga ciki wanda muka karanta hmm? yawwa wanda muka karanta a littafin asihir na farko kwarai da gaske duk wanda yake je wurin shi da sunan magani ko abu kaza ya tambaye ki suna ko sunan mahaifiya ko me kin yi kokari kwarai da gaske wannan su ne manya suna tambayar shekaru eh ai ma tsara kasa ya nuna shi boka ne tun farko an sani amma su waɗancan dabara suke daga nan za su gane farko sukan tambayi sunan mutum da sunan mahaifiya don ta nan suke bi su amfani da aljanu a wurin abin da suke yi Allah subhanahu ta'ala ya datar da mu to da haka tsoron Allah subhanahu ta'ala ne shine mafita ga dukkan bawa Don shine mafi guzarin da Allah ya ma mutanen farko da na ƙarshe walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah shine abu na farko sannan Allah subhanahu ta'ala ya girmama Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar yi masa guzuri da maganar tsoron Allah ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wala tuti'il kafirin wal munafiqin ko ya kai annabi ka ji tsoron Allah ka kuma ka kai biyayya ga masu saban Allah da munafikai da da sauransu so da haka wannan shine abin da ayoyin suka kunsa Mikael ina ga zamu takaita anan kadan matso kusa lokacin ka ya cika saura sakan 11 dan mun juya sai ka je ka ci gaba da abin da kake ramadana ta zo ƙarshe kowa ya gige wa alaikum assalam mama to wasu malaman tsubbu to dan tsaya in miki gyara kaɗan ki ce wasu ƴan tsubbu yawwa dan in malamai ne ba za su yi tsubbu ba kun fahimta eh, Allah ya ce inama yakhsha Allah min ibadihi al'ulama duk malami ba zai tsubbu ba in dai malami ne amma dai a ƙasa wasu ake ce musu ba kuskure ke kai wani miki gyara ne me suke yi hmm. Hmm. Eh, me yake ce musu Mm. Mm. kun tuna babin da muka yi magana na istikhara a karatun ranar juma'a ba ki zo ba ku alfiqhul muyassar kun tuna alfanjan wanda suke kun tun abinda ta fada kun ga ya fito a wancan shine eh ba kyau bai da kyau kwarai da gaske ta ce wai wani ne sai duba a takarda ai da lissafi suke amfani da lissafi ne in sun dace a wani su kuskure a wani wasu kuma za ki ga tafin hannun mutum suke duba ana tawa kai abu wanda muna yara ya wani gidan waina ya dinga sai ka kama ce ka hannu sai ce kaza eh ni na wanda ya faɗa duk ƙarya yake kuma tun da ya faɗa lokacin nan san ƙarya ne a raina ko na ji cewa kawai ba haka ba ne mm. ya kaga wani a kasuwan kawai na ma mutane istikara <laughs> gaskiya kin kwana biyu baki zuwa karatun juma'a mama wannan ajin mun tattake shi kun tuna don mun tattake wannan matsala a babin istikara istikara ba wanda ke ma wani istikara da kanka za ka yi mun faɗi yadda ma ake gane karɓuwan istikara ko rashin sa na ku tuna ko daga cikin alaman istikara ya karɓu shine ne abinda kake nema ka ga yana sauƙi ko yana wahala yana ƙara ja baya in yana wahala yana ja baya ba bai yi ba idan kuma yana sauki yana matsuwa ko ba ci ranka ke so ba to shi din ne Allah ke nuna maka ina fata mun fahimta waɗannan bokaye ne mama ba ba malamai bane kawai ke fita lamarin su in kin je kasuwa ai ba abin da ba gani ba ni ma na je wucewa kasuwan kawon da kika faɗa na ga ana sai attaura attaura <laughs> eh kuma ba mm, attaura eh ta annabi Musa a kasuwan

Allah ya kyauta ba gaskiya ba ne dukkan waɗannan ilmomin ma an zala Allah biha min sultan Allah bai saukar da dalili a kai ba ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne shi arziki malama a tafi kasuwa a kuma yi hakuri a dagi inda rabo kawai za a samu amma ba ba shi da asali Allah ya taimake mu mu taƙaita nan mu juya sau da lokaci